layya tana da falala kwarai da gaske suna ce mai ƙarfi ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya yi layya har ma yi a madadin al'ummarsa ya yi a madadin iyalansa saboda muhimmancin da layya take da shi malamai sun ce layya ta fi haƙiƙa haƙiƙa ƙarfi shine ta fi ragon suna ƙarfi idan matarka ta haihu sai zama ga suna a gabanka ga kuma layya ta zo kuma ragonka guda ɗaya to a hankula jaririn kar a yanka masa rago ragon a yi layya da shi ya fi lada ya fi falala to amma za ka samu mutum ya haifi ya tara ba wanda bai taɓa yankawa rago ba amma bai taɓa layya ba idan kai magana sai ce ai ba mu samu dama ba na'am babu shakka sai an samu dama to ai ragon sunan bai kai wayannan ƙarfi ba kuma shi ma sai an samu dama amma tun da an san za ɗan tada kura tare da hajiya idan ba a yanka ta rago ba jama'ar anguwa za su yi surutu yaro in ya girma ya yi wani abin da ba daidai ba ce ina abin baki, yaro da kora gusu na ba a yanka mashi ba wanda zai sa duk da zai ta yi to layya har tafi wannan karfi tafi wannan falala to malam kamar akwai irin wani lada haka da aka bayyana da ya zo a nan sun cewa idan mutum ya laye din yana da shi ladan layya tana nan da yawa in ka yanka ragon layya Allah zai baka lada ladan da ta zarce adadin gashin ragon da ka yanka jinin da ragon ya zuba kamin ya zuba a nan a ƙasa sai ya zuba a wani wuri na musamman da ubangiji yake karba yasa Allah ya ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minku wato naman layya idan kuka kuke cinye kayan ku jinin zubarwa kuke ba wanda kuke baiwa Allah ko naman ko jinin amma wannan tsoron Allah da ya sa kuka cire kuɗin ku kuka sai rago kuka yanka kuka layya to shine abin da Allah madaukin sarki yake dubawa saboda haka layya tana da lada mai yawan gaske tana da falala mai yawan gaske akwai da ji an ce in ka je zaka tsallaka sirari ragon layyan ka zaka hau yace to wani ya samu toran agwagwa yanka yadda shi tashi zai yi a tsallaka ba ma sai ayi wahala ta ai malam da ka kawo wannan magana dama ana magana ana wannan magana dai haka a teburin mai shayi kuma a tsakanin mutane haka a ce to Eh, mutum zai hau wannan rago ya gaskiyar wannan magana wannan ba magana ce da ta zo ta hanya mai karfi ingantacciya ba amma dai wannan bai rage lada ko falala da layya take da shi ba waɗanne irin dabbobi ne kamata a yi layyan nan da su na'am idan mutum zai yanka dabba ta layya ana so ka samu rago shi ne wanda aka fi so domin a wajen layya ba yawan naman ake dubawa darajar naman ake dubawa kaga sa ai yafi rago yawan nama amma ragon ya fi lada fiye da sa saboda naman rago ya fi naman sa mai ya fi naman sa daraja sabanin wajen hadaya yawan nama ake fi dubawa saboda haka wanda ya yanka rago ya fi wanda ya yanka sa wanda ya yanka sa ya fi wanda ya yanka rago amma a wajen layya ko da zaka yanka shanu saboda a ƙara samun wadatar nama talakawa su samu su siwa shasha to ana buƙatar a yanka rago ragon nan da za a yanka kuma ana buƙatar ƙosasshen rago lafiyayyen rago wanda ƙahoninsa suna nan lafiya su ƙalau idanunsa yana gani lafiya ƙalau ba gurgu ba ne wanda yake tafiya yana ɗingishi dabba ba kuma busasshe wanda bai da mai ba a wanda ya ƙoshi yake da mai gwargwadon hali to shi ake buƙata mutum ya yanka a wajen layya amma ana yin layya da dukkan dabbobin ni'ima ina ce dabbobin ni'ima ragumi da taguwa sa da saniya rago da tinkiya akuya da bunsuru waɗanda su ake cewa dabbobin ni'ima su ne waɗanda alƙur'ani mai girma ce wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakum Allahu wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin thamaniyata azwaj min adh-dha'ni ithnayn wa min al-ma'z ithnayn wal azzakarain harrama amil unsayin amma shtamalat alaihi arhamul unsayin nabbiquni bi ilmin in kuntum sadiqin yace min al iblis ne ne min al baqari ne. so waɗannan su ne dabbobin nema. to idan an zo su ake yin layya tare da su to wala idan an zo yanka waɗannan dabbobi na ni'ima a matsayin layya me ake karantawa kuma ake ai abin da ake bukata shine ka ambaci sunan Allah bismillah ka ambaci sunan Allah ya halatta ka ce ala sunnati Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslim wa ma kana minal amma idan kai bismillah ka yanka ya wadatar akan ce sai an faɗi sunan wanda za a yi mallayar ko wani abu makamancin haka ko mutum mai iyali zai faɗi su ya ce ya yi ne don iyalansa gaba ɗaya sai hancin wannan ya halatta idan za ka yanka a madadin kanka da madadin iyalanka to ya halatta ka ambata ka ce allahumma haza minni wa an ahli ya Allah wannan daga gare ni kuma daga iyalai na ba sai kai da larabci ba da Hausa ma idan kai ya wadatar sai ya Allah wannan a madadin kaina da madadin iyalai idan baka faɗa ba ma ka kudurce a cikin zuciya ka yanka ya wadatar ya shafe ka ya shafi iyalanka gaba da su to kamar eh, mu da muke nan a Saudiya muke sa ran zamu yi aikin hajjin banin Allah ya yarda eh, zamu hadaya to muna da iyali a gida su kuma su ma watakila akwai buƙatar a yi masa layya ko wani abu makamancin haka alhazai da suke a nan saudiya za su yi hajjin bana ya maganar layya tunda za su yi hadaya ko ko layyan ya sauka daga kansu alhaji da zai yake aikin haji abinda aka dora masa hadaya aka dora masa sai hadaya waɗanda suke gida da ba dora musu hadaya ba su kuma aka dora musu layya shine udhiya saboda haka idan akwai raguna sai a tura gida sai a yanka amarya ta samu katon rago ta yanka uwar gida ta yanka tsakar gida ta yanka kuriyar gida ta yanka idan akwai yara da ake so a yi musu suma in akwai wadata duka a yi musu wannan duka abu ne mai kyau da ake bukata ka yi baya yawa ke da na'am gwargwadon wadata da ake da shi in ya gagara kuma a samu guda daya yanka duka ita taron dangi a kai shi idan kosashe ya kamata ya gagara a dan samu dan gwargwado dai wanda da yake da ya cika ka'ida ko da kafi zuru ne to sai a maimakon a zuru din kaga sai a samu na abin da za a taba cikin gida to idan muka koma kallon yin mala a gida waye kamata ya yanka mata za su iya yanka eh, dabbar su ko dai su yanka musu za a shi yanka bai da matsala cikin addinin musulunci kai da ka yi layyan za ka yanka kayanka da kanka kana kuma iya wakilta wani yanka maka mace a musulunci ya halatta ta yanka jahilci ne a baya aka ɗauka mata ba sa yanka sai ga an ɗauki kaza ko zakara da buta da wuka ana ta yawo ana neman lema ana ba ku ga ba ana ba a gan shi ba menene wai zakara ne za a yanka gari ɗari ɗan mata hudu a cikin gida wai duka babu ce ta iya karatun yanka to ko menene karatun yankan ne ban sani ba abin da alqur'ani mai girma ya ce wa kulu ma zikra smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin in dai kun imani da ayoyin Allah to duk abin da aka ce bismillah aka yanka kai ku ce kenan babu wani abu a karatun yanka fiye da ce me bismillah da an ce bismillah aka yanka wannan ya riga ya wadata to ban san matar da bata iya bismillah ba wani abu da zai baka sha'awa malam zaharin ne mace ko tana haila ya halatta ta ce bismillah ta yanka dabba ko tana jirin biki ya halatta ta ce bismillah ta yanka dabba a dai samu waɗanda za su rike mata idan rago ne kai shure-shure ya yi mata rauni ko a samu wata matsala kuma ya zama tana da ƙarfin zuciya da za ta iya yankawa domin mata suna da rauni idan ya zama na raunin ta ba za ta iya tsayawa ta yi yankan yadda ya kamata a yi yankan ta kyautata shi ba to ya fi kyautatuwa a samu wanda zai yanka a madadinta naman idan an yanka an soya eh, ya ya kamata a yi a cinye ko dai a yi za a raba shi ne ya ya kamata a yi da naman nan idan nama aka yanka aka soya kuka bada masa yaji kai yaran kuka zagaye shi kuka cinye shi tas ba kuma kowa yanka ko dai ba ba za ta laye ba ta ba laye tana nan ta yi a wajen Allah ko kuna da lada da kun cinye amma sai dai abin da shari'a ta fi so shine naman a fa'idantu da shi ta hanyoyi guda uku hanya ta farko shine iyalai kai da iyalanka ana so ku ci a sa a bakin salati hanya ta biyu shine a yi sadaka abin da ake cewa sadaka shine a ba wanda bai da hali talakawa da miskinai a anguwa waɗanda ba su da hali a ɗebi nama a kai musu kada a yi ta yawo da cinyar kaza akan abin nan cinyar rago akan tire a cikin gari amma bata shiga gidan wani talaka ba sai fasin fasin ake na yayin karaguna wajen guda bakwai an kawo min cinya goma sha uku wancan shi ma yanka an kawo masa talakan da bai da abin da zai cin bai da komi shi kuma babu wanda ya bashi to wannan shi kuskure ne ana so a yi sadaka shi ne, a ba talakawa miskinai da ba da hali bayan nan kuma ana so a yi kyauta ita kyauta ba sai mara shi ake ba, tana yiwa ma ya yi yankan yana da wadata yana da komi amma a ɗauka a bashi shi ma abu ne mai kyau ya halatta a gare ya karba ya shi ya karba lai ce aka kawo masa kyauta kuma ya halatta ya ci ba a saba wa Allah madaukakin sarki ba shi yasa za a ga wani zai dan aika surkansa ko abokansa ko abokan hudarsa ko ta sana'a ko ta kasuwanci ko mai gidansa na kasuwa ko mai gidansa a aikin ofis wataƙila ma wanda ya baiwan ya ma fi shi wadata amma duk da kan ɗauki lai ya aika mishi ko ya abinci ranar sallah ya aika mishi wannan kyauta ne ya halatta ba saba wa addinin musulunci ba sai da kamar na ambata shi ne kada a manta da fakirai miskinai ya zama na ta zama kawai tsakanin masu hali ne abin ya zagaya ya wato mala abinda na manta da in tambaya shine kamar rago ko kuma kinkiya ko akuya wata nawa ne ya kamata inda ta yi ta zama wadda za a yi laye eh malamai sun yi ta magana akan sai ta kai shekara nawa ne ya kamata a yi layya da ita amma abin da ke da muhimmanci shine lafiyar ragon da ƙoshinsa da girmansa da mansa wasu malamai suka ce idan ya haura wata shida idan yana da lafiya da ƙoshi ana iya yankawa ko da bai cika shekara ɗaya ba wasu malamai suka ce a samu wanda ya cika shekara ɗaya zai shiga ta biyu to wannan ya ƙoshi ya kai lokacin da za a yi layya da shi To a yayin da ake cikin matsalar tsadar rayuwa a Najeriya da sauran ƙasashe na Afirka wani irin ƙarfin arziki ne mutum yake da shi da ya kamata ya layya misali. In kana da halin da zaka siyo ba bashi ka ci ba. Ko kuma bashi ka ci amma kana da yadda zaka biya bashin ba tare da ka takura ba. Da ka samu ɗayan biyun nan to layya ta hau kanka kana cikin waɗanda suke da halin da za su ba. Kamar ma'aikata masu albashi za su iya karɓa su biya a hankali. kwarai da gaske ma'aikaci ne mai albashi kuma albashinsa zai iya karɓi bashin ragwalayya bashin ko babu ruwa sannan zai rinka biya a hankali a hankali to wannan babu matsala ce a wasu gidajen ana zargin wasu mata sukan haddasa wa mai gida rikici saboda rashin yin layan nan abin ya kai ga yi haka a bai kai ga ce ana na da kafar wando ana nema a ba mata iska akan abin da ya shafi layya ba wadata ne idan ana da hali saboda haka uwar gida idan akwai hali mai gida ya yi alhamdulillah in bai da hali kada a matsa masa lamba Al-ƙur'ani ya ce liyun fiƙ zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha wanda yake da hali ya ciyar daga halin da yake da shi wanda bai da shi kuma ya iya gurgurdan abin da Allah ya bashi dama Allah bai dora wa dan adam abin da bai da hali ya yi ba to kaga wannan mace ba ta da hujja ta tirsa sa mijinta cewa sai yayi amma malam kamar idan mutum yana da arzikin da zai yi ita mata ta san cewa mijinta yana da wannan karfin arziki amma watakila irin mutanen ne masu tattalin arziki tattalin arzikin su ba su san su kashe ko taro akan wani abu haka su ce kai a su dai ba za su yi ba ya shari'a take kallon masu wannan lalle wannan ya zama dan gangamo kenan wannan mata sai mata addu'a Allah ya gyara mata mijinta dan ta shiga musiba yana daga cikin musifu da mata ke fada wajen aure ta aure marwaci dan kankamo kyam kyam kakam ga wadata yana da shi amma ba zai iya taimakon kowa ba ba zai iya taimakawa kowa ba to kaga an samu matsala wannan baiwar Allah ta ta gifari tana neman taimakon Allah idan akwai hanyar da za a bi a mijin nasiha to sai a hada da malamai su masa nasiha su nuna masa muhimmanci da falala da kici amma ba za ta saci kuɗin sa domin